أنا هذه الخامسة بطي لو كان وإن بيت إن الحالة الأولى حالي نفرقه وهي الزهد شيني مرتبة تجد الدنيا ووراءها باينك حالة أخرى فيعلي أعلى منها وتؤذي إليه تهدسه وهي أن يستوي عنده وجود المال وعدمه wa adamihi ya zama samun dukiyar nan da rashin sa ya zama daidai a wurinsa idan ya samu yana godiya ga Allah idan ya rafa bai hauka cewa shi fa rayuwarsa ta tafiya in ya samu yana godiya ga Allah in bai samu ba ya haƙura wannan ya zama daidai ɗinsa idan ya samu baya samun sa bai fitar da shi daga iyaka har ije yana sabon Allah idan ya rasa bai haukacewan haukacin da za a isa ba wa Allah saboda bai samu ba in ya samu yana godiya ga Allah in bai samu ba ya haƙura sai a shila ladan haƙuri amurhu kulluhu kai in asaba shakara wa in lam yusib sabara Ah. eh a kai na faɗin shida sai dai kwana biyu na biyu eh na farko yace ala ala min ha ai kaga na shida wancan ya fita maka ba ba ma ai na shida oh wannan alan ka tafi a ah. cikin na ɗaya sai shi ne ya fi daga nan kuma wanda ya fi shi ya fi wancan na ɗaya ba wai aksar ba yi ba ka tafi da nisa وراء الأولى ya fi ya fi na farkon tare kaga da aka ce wayar wara'aha bayan ula kenan ko hala a kurin hali a mai ukwara kaga an alamin al'ula ne ai yanzu iyakacin jirgin an gama su babu na shida ka saki eh? ba shi akan sauran shi wannan nabi ya fi na farko na ya fi na farko ya eh, fi kuma sauran uku eh, zai yi wa hawancin na farko ma tun da an ce ne ga turu ko da yake ya ce alhalatul ula aula ko sauran kuma wannan ya fi sauran eh, zai ya fi na ƙarshen ɗai biyun ƙarshe ma ai ɗaya ne ma ya rage tun da an ce ne ɗaya ne ya rage amma wa'in ce wancan duka ana neman tsari da su ita hmm. eh. alhalatul ula ayyuhal halatul ula to wara'aha ba wara alhamisa ba kila in ba mu gama ba nan inda za mu yi eh shi kenan halatun ukhra akwai wata hali kuma daban ita kuma a'ala minha za ta zama tafi daga sauran amma ba zai yi ba a ce akwai wani na shida daban ba almaratu hamsa la sadisa laha shi ne hali na farko shi ne yawa hali na biyu shi ne rafiya kai ko a cikin so ne ne a ala a na farko shi ne a ala rabiyan kuma ya fi sauran wanda zai zo daga baya نعم أعلى هذه الحالة الأولى وهي الزهد ووراءها حالة أخرى ووراء الأولى أعلى منها وهي أن يستوي عنده وجود المال وعدمه ثم قلوبة وانين ايكي وجود المال ها وجود المال وعدمه ايه من عدمه شنو وجود المال وعدمه ايوه Eh, na biyu ne inda aka ce ya ce ba shi ne na biyu ba an ya kona bihain su don yarda ba fihi ragabatan ya kori jiho bi hosolihi wala ya kawo ka an haɗan ya ta'adda ha ta gani yan wannan shi ba ruwan da duka wannan bai sashi bai nema can sama bai yin kafa haka to بعدمه آه، ميك رسم ولي أن يستوي عنده وجود المال وعدمه فإن وجده لم يفرح به هو هذا نبيه ولم يتأذى إن فقده كما روينا عن عائشة رضي الله عنها أنها جاءها مال في قرارتين دوجا يا ذو وجدت الدهان بيه algarara mu da an ci algarara ba son buhu ne buhu ne ya fi lalle da na girma fafarrakathu fi yaumiha ta rabe dukiyar na aunanta yadda ta zo dukiya ta ɗauke فقالت لها جاريتها أما استطعت أن تشتري لنا بكية سيا من أبا cikin dukiyar nan da ta shigo gidan nan mimma kasamat mimma kasan ta kai da haman bi dirhami nufiru alaihi ba shi ya daukar dirhami kin sai mana naman da za mu yi bude baki a kai mu suna azumi kaga ba ce to yanzu ai mutum yana da imani ma ya raba argarara daya ya ajiye da na da ya a kasar ɗari a ba da daya bai kafa ɗari bai ba da ɗaya mutum ne in dai ba zakka ta kyau ba tunda an ka ga wannan tar daga cikin ido. wannan shi ake ce masa fa'ida amma a fada malam to ba zai kere masa zakka ba sai ya kewayo to ko karatun yanzu kana karatu ba ka gane shi ya za a mutum a fada malam sai dai ka ce masa to gado Allah yi baban ku ci kawa kuna da arziki aka duba aka duba kawai gari ka miliyan ashirin to shi kenan ba ka ce da zakka sai an ji kaza to wannan a fada malam za a ce ko hiba kyauta ce wannan to amma maimakon tun da tana da hanyar kyauta dukiyar yadda ta zo haka fara bai faƙalat yanzu ko da misali wanda zai ce ah, haji ba ka kyauta amma mutum bai sa rafani zai a'a wani yayi ko amma zai ce Allah ka bani dukiya in yi bari in kwatanta in ji wata dukiya zuwa min ta yi ba ma ta wace ba zuwa ta yi haka kawai ta zo maka a sama ta shi kenan ga kuka taka kana rike da ita naka na asali yana nan tare da kai amma wacce ta shigo ka ce wannan kuma akwai mara kashi wani wani wani wane wance don ba dole sai ka ba kuwa ba wanda zai ba kowa sai Allah shi ne ya tashi zai ba wa kowa kuma ina ba wa kowa ɗin abin da ya cancance shi ne ba ka da wani da wani kaza ya dace da shi sai ya ba shi wani kaza ya dace da shi sai ya ba shi wani kaza ya dace da shi sai amin ka masa amma kai sai dai ka ba wa wanda rabo ya tsaga a hangen ka ga ya dace shi ba za a yi da mai akwai da mai ba wa duk Allah sai an ba su فقال ميكي ده سنة موتي جاريه أن تستذيرنا مما كفت لما بدرهم واستر عليه فقال لو ذكرتيني لفعلت ai ba za a ce ba ta cin nama ba ta ce ba ta cin nama ba a adda an tuna mata da ta ba da ta yi tunda a lokacin da mutum kan kan shagala ka waye gari ka raba abu duka gaba ke da ka dawo kana neman abin da za ka ci babu na sai yanzu mutane masu a zage ka ce wawa ne kai فمن هذه فمن هذه حاله duk wanda wannan shine ɗabi'arsa lau kana fi duniya bi hazafiriha inda duniya dungurin kum in tafi yadihi lam tadurruhu ko bi ba su ce shi idan huwa yara ka amwala fi khadanati lafi da yana kallon dukiyoyin nan ga sunan yana suna kashin me yake akwatin Allah ne nan eh kasokat shi ne ɗungurun duniyar gaba ce a ce ta mutunci ba ta fitar da shi taala la fi yadi la ma da sai ba hannun kan sai ke ba dan haka kudin in suka rushe gaba daya bai cutu ba ba zai damu ba in suka kara min kuwa dama bai sa a kwakwalwar shi ba kaga ba rashi ba amma in mutum ya kwallo kwala fa da dukiya zai yi kaza da ita zai yi kaza da ita in ta ci kaza kaza dole in ya rasa dukiyar ya rasa inda zai sa kansa Don kan mutum na da kuɗi yau a kawai gari ba in yana da triliyon a kawai gari yau bai da kuɗi bai da tattalin da zai sa ba zai damu ba gini ba zai haushi ba to duka ta Allah ce to ya karbi wayan bagi an yi samma sahiba hadhihi alhara ya kamata a kira mai wanda matsayi masta gani لأنه غني عن فقد المال tunda ya wadatu daga rabuwa da dukiya ba wuce da jami'an kaga yana da dukiya ke zai yi yana da ita zai yi nasa amma samun ta bai roƙonta rashin ta bai karewa masa gwiwa inda za shi wa matakanar da fit duniya duk lokacin da magujin duniya ya kasance layar yarda fi wujudiha bai kwaɗayin samunta wala adamiha bai tsoratan rusata ko kofi ya jayatil kamar ita ta fita magana tanda ai bata bai bai gama ba tun da daga kanta ne bugo misali da Aisha qala Ahmad ابن عبد الهواري لأبي سليمان الداراني قال مالك بن دينار رحمه الله للمغير اذهب إلى البيت من جمالك فخذ الزكاة التي أهديتها إلي جئتك أقول وتذكرتك فإن الشيطان يوسوس لي الشيطان نقام ساكي ساكي أن قد أخذها faƙala abu sulaiman darani kenan ne ke hara min da'atin zuhudi wani yana daga cikin raunin gudu duniya mana ya samu da ce yashi za ka ce ga dukiya je ka kwashe ta da ke dan zai dauki tana ma ka jira a tsarawa kai zai dauki wannan mai mai ma in an ɗauke dukiya an sana na dukiya amma je ka ɗauke dukiya saboda dan na fara abin an ɗauke ta

ma alai me na shi min aka bi har da karkuta a kawo maka karba ya shi zaka karbe ka wannan an zamu launi fal harabu min al mali kuma kaman na farko gudu daga dukiya min al mali wa zuhud fihi fi haqqi du'afai kamalu a haƙƙin mataroni kammala ne fa amma man min haqqi amma fi haqqi al anbiya'i والأقوياء أن النبارة كما سكر في إيماني فطواء عليهم وجوده وعدمه أنا نندي وقد يظهر القوية النفار من المال وقد وقد يظهر القوي النفار من المال ليقتدى به الضعفاء يعني ما يكرفي لنا يبين النفار من المال ya kace dukiyar na gudunta li kusa da bihi al fa don masu rauni su koyi da shi fitarki Allahu a'lam